Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. In ba manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke hira da Alhaji Aminu Tudun Wada a garin Kano, wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne amma kuma bai zauna a zaune ba. Domin kuwa yana da sana'ar yin gadaje, kofofi da kuma kekunan guragu. Amma kuma duk da haka ya shiga ka'in da na'in wurin yaƙi da cutar polio. Mun tsaya ne inda muke son mu ji shin kuna rika kokan cewa kai ku zo ku yaƙi da wannan polio da fa ake ta yi fa suna dan yin wani abu ko ko ku ba ku taba kai musu kuka ba su kuma ba su taba kawo agaji ba su ba su taba kawo agaji ba ko ba mu taba kai musu ba dan yanzu irin mm. waɗannan mutanen wanda ya kamata ya kai musu wannan agajin ke mm. dai gwamnatin jiha misali yanzu kungiyar da kake shugabanta ba misa ba za ku tunanin ku je ba ku same su da a ce ba su yi ba gara a ce kun nema sun ki a sani eh to mun nema mun nemi dangote mm. akwai gidan da unicef ta saya mana hmm. miliyan goma sha biyu da kayan aiki da da ac da menene hmm. da harka sosai hmm. a cikin gidan dangote ya zo ya haka mana rijiyar burtsatse a gurin amma duk sauran wanda muka je muka ce musu ga neman taimako sun noke to Allah ya sa suna jin wannan shirin yanzu haka da ake yi duk da yake dai za su ce wannan kabaran ya cika terere Allah ya sa su ji su ce su ma bari su dan kawo to mun kabara eh saboda saboda dan ka fa ko kana da kuɗi ko kana da boko ko kana da addi ilimin addini ko me kake da shi kana iya haifa gurgu ko ka haifa makaho ko ka haifa kuturu wannan wannan gaskiya ne eh abin da ni nake cewa kenan kullum wannan gaskiya ne to amma su ai shi dan Najeriya ai abin da ya fi lura da shi hmm. baya iya yi wa kansa wani abu wanda zai kara kansa a gaya masa cewa ga wani abu nan na kara kai ka kara kanka hmm. sai ya fara la ilaha illallah sai ya fara ila ila ila to matsalar da muke samu kenan hmm. na gani matsalar da muke samu kenan a Najeriya eh. in ba dan haka ba kamfanoni yanzu kafin yanzu dangwata kadai shine madadin Bill Gates Mm. a duniya mm. kaga Bill Gates ba irin kuɗin da bai zuwa ba a Najeriya saboda a wannan rigakafin sosai yanzu sai dan gwaji. Mm. shi ne yake bi baya amma sauran mutane masu kuɗi su shigo su ce ga wani tallafin su na kokari a halaka wannan larura da mai kaya ba sa iya yi eh. hatta na kasassun fa yanzu in banda muka dage guragu muka nemi gwamnatin jihar Kano tun daga baya zama free education kuma ƴaƴanmu su zama fure to da ba dan haka ba da sai wanda ta samu ta same shi mm. wanda ba ta same shi ba kawai shi ba ta same ba amma magana ne wani tallafi mm. na a taimaka a wani abu masu kuɗin ba su san wannan mm. hikima ba ko ba su san wannan samun ladan ba kamar yadda kake ganin turawa na yi dan in rotary club din na wani lokacin muka zo muka zauna da su sai ka ji mutum ya ce maka ina america na ga ana rigakafin nan na duniya zan tara kuɗi na in ɗauki kuɗin in inda ake yin wannan abu hmm. yanzu akwai wani bature da muka taba haɗuwa da shi a nan a california hmm. yake cewa shi a duniya hmm. yana tunanin waɗansu abokansa su su bakwai da suke ajin su ɗaya aka waye gari su bakwan nan shi kaɗai ne ya tsallake amma guda shida sun mutu shi kuma yace duk kuɗin da zai samu a duniya zai kafa su zai bayar a tafi ajiyar allurar rigakafi saboda saboda eh, saboda tunanin wayannan abokan nasu da yake ajin su daya mm. waɗansu na gaban su a kujera waɗansu na bar har da shi ta kama mm. amma shi Allah ya sa eh, eh, Allah ya kubutar da shi mm. bai mutu ba kasan ita da yake da matsalar ta sun ce akwai type 1 type 2 type 3 type 1 dama da ta kama yaro dare ya mutu Gangan na biyu in ta kama shi shi ne zai zama yana cikin tare da raga da shi. Mm. Na uku shi ne zai dan samu kansa ma ya samu ya dinga zagayawa kamar irin yadda muke yi. Mm. To shi ta gaba ɗaya an halaka ta yanzu. Yanzu mun yi sa'a a Najeriya yau shekara biyu Allah da ikon sa har yanzu ba mu sami yaro ɗaya a Najeriya ba. Mm. a yadda WHO take rasashin eh, tsakanin take ba da bayani tsakanin Maiduguri da suke dubawa ga ibadan to yanzu sun ce mana shekara biyu ba a samu ba hmm. to shi da muke cewa Allah godiya a bayan masu eh. kuɗi bari mu ɗan leƙa fada akwai sarakunan gargajiya shin akan yi yakuwa irin eh. shela sarki ya aiko ku mai gari ya aiko mu bari mu gaya muku abin da ake ciki a gaba da maganan foliyo, kuna ɗan leƙa fada ku ji wani irin gudunmawa za su iya baku ta dan kwabbai ko kuwa ta gudunmawar sanarwa daga sarki ga masu unguwanni ai gudunmawar nan wacce ka faɗa ita ce kwaya ɗaya tun daga mai mm. kan mai martaba sarkin kano mai rasuwa mm. alhaji ado bayero Allah gafarta masa da na amma amin da na yi rali wato mm. na yi gangami muka tafi kofa gidansa da mutum ɗari hudu da arba'in muka je kofa gidansa muka ce to ya mai martaba waɗannan yara da kaga waɗannan mutane da ka ga mu mun zo gaban ka ƴaƴanka ne jikokinka ne yau ga inda muka samu kanmu muna roƙonka da ka faɗawa jama'ar jihar Kano da Najeriya da su fito da 'ya'yansu a musu allurar rigakafi. Mm. Daga nan fa aka saka hakimai, mm. aka saka dagatai, mm. aka saka masu anguwanni, aka saka malamai, aka saka muka zama muka zama jagaba. To daga nan fa har yau duk inda ake wannan aiki tare da su ake yi. Da sabari ba. za a yi da shi mai anguwa daga shi hakimi kowa da shi ake fitowa amma fa a kawo sun kwabo. daga gare su su bamu. Mm. Ban katse ka ba wannan sarkin na yanzu Muhammadu Sunusu na biyu bayan ya zama sarki a dan tsakanin nan yayi kaurin suna wajen cewa bakinsa na wa jama'a bulala musamman kan <laughs> rayuwar iyali. Ya dan yi bulala akan maganar yanda yaran muke ke na kasa? Eh ya magana akai. amma yadda ya maganar wurin da muka zauna muna tare da shi yake cewa ina gargadar ina jan kunnen mutane da su ba da sa a rigakafi kun ga rigakafin nan duk wanda ya riga ya samu matsalan gurguntan nan ba fa zai warke ba fa baya warkewa hmm. saboda haka ku yi kokari ku ba da ku saboda haka a ciki ne ma yanzu sarkin yakin Kano wada Aliyu Gaya wada Aliyu Gaya hmm. shine ma wanda duk da za a tafi harkar foliyo a Najeriya da duniya hmm. wakilin sarkin Kano tun daga kan mai martaba sarkin Kano hmm. a duba da mai rasuwa har ya zuwa Muhammadu Sunusi na biyu hmm. to har shi uh, uh, wannan sarkin yakin Kano wani Aliyu Kaya hmm. shi ne wakilin masarautar Kano a wannan bangare suna kokarsawa kenan kokarin ba dan yanzu duk mutumin da ya rejectin a ba, idan ni aminu na je gabansa ko wakili na wanda yake mazafar da yake aiki ya je bai yadda ba to za mu gaya mai unguwa. mai unguwa zai zo ya same shi in kuma baka yadda ba to hakimi zai zo kanka mm. ko ita kaci zai zo kanka idan baka yadda ba to hakimi zai zo kanka to daga nan fa mutane suka ga cewa inda eh, masarauta ta shiga ciki mutum a cikin biyu za a yadda. ko ka je takardar eh, yanka ta indijin ko kuma mai anguwa ya hukunta ka zuwa ga har ga hakimi kun baka yadda ba to daga nan fa mutane dole suka yadda da wannan abun mm. ga mu mu example ga kuma mai gari a mm. gabanka ka ga mutum dole ne yadda dole ga wuri ga waina <laughs> ga wuri ga waina ga mai na kasan nan da aka dauka ko mai na kasan nan dan ungo wanda mm. kun sai shi kila ma yake ji ya ce ah Alhaji Aminu nan fa kawuna ne har ko to wallahi aka yi mm. <laughs> to haka yake da su <laughs> to mun gode sosai sosai Alhaji eh. Aminu da ka samu tattauna da mu ah, da fatan Allah ubangiji ya karbe ba duk kuma duk lokacin da haka ta taso zamu ci gaba da dalibar kai in Allah ya so ya yarda to da Ya jama'a zan daifa ganar da mu, gwamnati ta kashe kurdi don magani, akan fa yara don tayo agaji, cuta ta shan ta kanna ƙasa, kafa ta yara ta lankwa bai ɗaya. Dugo na foliyo babu ciwo kusan. a baki za a ɗiga da sauri kuwa, baya fa cutarwa fa sai taimako. Alhaji Malam ka ba da damar a yi, wannan ɗugo bai da laifi don gaskiya. Wasu suna cewa ɗugon foliyo, tsarin iyali ne ake so a yi. don kar a haifo yara za su yawa. Allahu ne ma sani na gaibu kusan. mun yaƙi jahilci mu so gaskiya. To duka duka nan shirin ya kammala sai kuma yin Allah ya kai mu wani makon za mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa